Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu barkanku da zuwa tashar dan Isa 91. Muhammad Isubu ya karbi kyautar dala miliyan biyar daga gidauniyar Mo Ibrahim a Kenya. A birnin Nairobi na ƙasar Kenya an gudanar da taron shekara-shekara na gidauniyar mai suna Mo Ibrahim da ke mayar da hankali kan shugabanci na gari a ƙarƙashin ta tsarin dimokuraɗiyya tare da shirya sahihancin zaɓe bisa turbar dimokuraɗiyya taron da aka soma a jiya juma'a a nairobi ya haɗa manya-manyan 'yan siyasa da shugabanni inda tsohon shugaban nijar muhammadu isubu wanda ya lashe kyauta daga wannan gidauniya ya kuma karbi lambar yabo da kyauta ta dala miliyan biyar na shekara ta 2021 daga hannun wannan gidauniya a lokacin da yake jawabi 'yan lokuta da ya karbi wannan kyauta tsohon shugaban na Nijar ya koka dangane da halin rashin tsaro da wasu kasashen afirka suke ciki da suka tsandama yau ya kuma yi misali da kasashen mali burkina faso inda ake samun masu tada kayar baya wanda suka hana al'ummar musulmai da kuma al'ummar duniya baki daya musamman na yankin sashel zaman lafiya haka ya ce gina baso Gina Bisau da kona sai wannan sabon yaƙi da ya ɓarke kuma a Sudan ya ce abin takaici ne a dinga ganin ƙasashen Afirka suna faɗa cikin irin wannan yanayi. Duk da dai cewa ƙasashen Afirka mu ne ƙasashen baƙar fata wanda ya kamata a ce mun tsaya ba tare da muna tsangwamar junanmu ba kuma kar maitan mulki ta sa mu ci gaba da kashe kawunanmu. Tsohon shugaban na Nijar ya buƙaci shugabannin ƙasashen Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya su tashi su tare tare da ɗaukar matakan da suka dace don kawo ƙarshen wannan al'amari na juyin mulki da ake ƙoƙarin yi ko kuma a ce da ake yi a wannan nahiyar ta afirka da wasu yankuna daban-daban wanda bai kamata a ce a nahiyar afirka ana yawan samun wannan ba duba da la'akarin irin manyan ƙasashe kamar irin su ingila da amerika da faransa da sauransu ba sa irin wannan tsangwamar juna tare da baƙar ƙashiya domin ana yin mulki ne domin ci gaban al'umma baya ga haka mahalarta taron za su tattauna tare da mayar da hankali ne kan taken matsayin afirka a duniya afirka dai ya kamata a ce mutane sun yi wa kansu kiyamar leni game da koka wa kansu da wa kansu ba tare da suna kawo wa kansu tarnaki ba wannan ce matakin da ya kamata afirka su ɗauka su mai da hankali wajen ci gaban sahinsu ko in ce yankinsu ba tare da suna tsangwama junansu ba idan yau kuka zo wannan tasha mai albarka ta dan isa 91 ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo tashar dan isa 91 tashar ku ce sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba mun